gaskiya mu 'ya'yan jam'iyyar apc ba mu ji daɗin abin da ya saboda mutumin nan an tura jami'ai na gwamnati da jami'an siyasa manyan jigogin siyasa gwamnoni da makamancinsu sun je sun zauna da mutumin nan kuma ba abin da ba su zauna suka yi ba na kada ya canza sheka kada kuma ya yarda wa'ansu abokan tafiya kai su canza sheka amma akwai wa'ansu munafukai da ke tsakaninsu wa'anda ke cewa ya ce da wa'anda ke cewa bai ce ba da wa'anda ke cewa an ce da wa'anda ke cewa ba ce wato sanarwar da ya fitar shi bukula saraki din ya bayyana cewa ya yi iyakacin kokarinsa domin zaunawa lafiya da yan jam'iyyar ta apc amma abin ya gagara wannan magana ya faɗa amma shi ya san an tura shugabannin jam'iyya an tura gwamnoni da abokan shi gwamnoni wa'anda sun zamna da shi don su hana shi aikata wannan aja an zamna da shi ma ya san haka kuma da dama 'yan najeriya sun san haka ba zai ce ba yau ya ce ga abin da yake so a mai ba a mashi ba akwai dai ra'ayi nashi wanda yake son ya fuskanta nan gaba wanda yake allah shi ke ba da ba shi zai da karhi ne ba amma kamar abin da ake lura anan shine ba wai mutum ne ya tafi ya bar jam'iyya ba ya tafi da mukami na shugaban majalisar dattawa ta ƙasa baki ɗaya a hannunsa abdulkarim kwarai kowa ya san wannan akwai ciwo to amma ai kowace ƙasa a duniyan nan an sha samun irin wannan matsaloli an sha samun irin wannan jam'iyya mai milki yan adawa kuma na ta a majalisa kuma a zamna a yi aiki kuma a ceci ƙasar kuma a yi aikin da ake bukata ba aka fara ba kana ganin cewa abu ne mai giwa a Najeriya hakan ta faru a ce shugaban kasa daga wata jam'iyya sannan kuma shugaban majalisar dattawa daga wata jam'iyyar ta adawa ta daban kuwa eh zai iya faruwa ya ma faru ai da jam'iyyar su daya ɗaya ne ya ji zai iya tafiya da saboda tare ake ba abin da ba a yi ba tare a ce a sha tare a rufe tare amma ana ganin cewa zai kasance abu mai wuya a iya tafiyar da ayyukan kasa a wannan yanayi musamman a wannan lokaci da ake tunkarar zabuka idan ba a yi ba 'yan najeriya sun san wanda za su yi kuka da shi ba shugaban kasa ba ba jam'iyyar shugaban kasa ba kuma 'yan najeriya za su sa ido su ga kunci ba jam'iyya ba to alhaji sule amani yari muna godiya sosai alhamdulillah